To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a wannan bawan Allah da muka fito da shi kwanakin baya ina ganin shekaran jiya kenan yau kwana biyu kenan. Eh, yau kwana biyu kenan shekaran jiya da muka saka cigiyansa cewa ana neman sa ya bar gida yana aiki ne yana fita daga maiduguri yana kai kaya daga Legas ya je ya siyar ya dawo da kuɗi kuma kuɗi da yawa a hannunsa da ya bar gida tun cikin watan ramadana tun cikin watan azumi ana nemansa iyaye na nemansa da jan hido ba gansa ba to alhamdulillahi da muka zo muka saka akan wannan shafi yau kwana biyu kenan muke cigiyansa a ah, labari ya zo cewa ya samu hasari ne a hanya motan da suka shiga motan ya samu hasari Allah ya yi masa rasuwa ah, wannan bawan Allah abin da ke tafiya kenan a yanzu cewa Allah ya yi masa rasuwa ya bar duniya Kunga yau kamar kwana uku kenan kwana biyu kenan yau two da muka saka cewa wannan bawan Allah uh, danginsa iyalinsa ana neman sa saboda ya bar kuɗi ya fita da kuɗi sosai a hannunsa ya ji ya yi uh, fatauci da yake sana'an da yake yi daga maiduguri zuwa lagos to alhamdulillah alhamdulillahi da muka saka a nan an nuna cewa an samu amma za mu ci cigiya mu duba an samu gawansa saboda an nuna cewa motar nan ya samu hasari shi kan kansa an ah, bi mana Allah ya masa rasuwa gaskiya shi sa za mu kira iyalinsa da suka kawo mana wannan ah, zance da shi wannan bawan Allah da yanzu Allah ya masa rasuwan za mu duba mu ga an samu an karbi gawansa ko a'a muna kiran su mu gani muna kiran su mu gani an samu gawan ko a sun je turo mini sako cewa alhamdulillah sawa a nan cewa da muke nemansa muna cigiyansa mun dai samu cewa Allah ya masa rasuwa kuma an je an gani abin da nake nufi an samu gawansa kun san dole asari haka gawansa zai koma wurin 'yan sanda eh, zai koma wurin 'yan sanda to an samu an sake mana gawansa an ba da gawansa a bisa shi ko a'a amma muna kiran iyalinsa danginsa yanzu haka ba mu same su ba eh, abin da ke ciki shi muke gaya mana a nan shi sa wanda bai sani ba cikin danginsa wayanda ba su sani ba ah, su sani 'yan kaɗan da suka, suka sani a cikin danginsa sun ba mu labari kuma confirm cewa ya rasu confirm cewa allah ya musu rasuwa a cikin wannan motan da ya shiga zuwa gida kuma da kuɗin da ke hannunsa da wayan da ke hannunsa insha Allah wannan duk ba gani ba amma shi kan kansa ya rasu ba batun kuɗin ake yi ba sa'annan kuma ba batun wai Nan ɗin da ke han eh, waya ɗin da ke hannunsa ba eh amma shi kan kansa ba shi duniya Allah ya masa rasuwa shi sa jama'a iya zancen da ke ciki kenan game ga shi wannan bawan Allah da ya bar gida da muka zo muka sa cigiyansa a nan eh, cewa ana cigiyansa ya bar gida kwana da kwanaki to jama'a shine iya wannan sako kenan da zan aika wa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh